الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما استعناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا عمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤولنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا وارهدا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تسمع بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب A madaniya suratul azabi ta sauka a madina wa hiya 73 aya tana da aya 73 wa mawdu'aha ar-ra'isi jagoran abinda take koyawa kama adatu jahiliya daddake al'adodin jahiliya wa izalatiha da kuma gusar da ita idan aka daddake al'adun jahiliya sun ka zama gari sai a gusar da su anil mushamai da islami daga kwamiti na musulunci Wa kana fiya ayatul rajam cikinta akwai ayar da ta yi magana jiha ga wanda ya yi laiha a jihi shi abin na a shekhu wa shekuka idan zana ya farjumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim wannan aya wato a cikin suratul ahzab take hukuncin ta yana nan ana aiki da ita amma lafazin an shahi shi kun gane ba ku gane cikin qur'ani ba a shehu dattijo wa sheha da dattijanya idan zana ya idan sun kai zina a shehu wa sheha idan zana ya in sun kai zina farjumuhuma albatta ku jehe su gaba ɗai nakala min allahi azaba ce daga Allah subhanahu wata'ala wallahu azizun Allah mabawayi na hakimin ko mai hikima zakarahu abubakar al-anbari abubakar al-anbari masanin abin nan tarihin sauka al ne shi ya ba da wannan bayani na wannan ayat an ubay bin ka'ab daga ubay bin ka'ab fa nusaka tilawatuha an shahi karatu wannan wannan ayar karatunta an shayi shi amma wa baƙe hukuma hukuncin tana nan duk wanda da tijo da dattijan ya idan sun yi zina za a je su gaba dai wannan kun ga hukuncin na na hayar wa abin na na da kuma wai za abin na na wai za unna ila mawadi a sura idan muka dawo ga abin da sura take koyawa alkarima mai karamci najidu muna samu anna sura irtada abda tawjih rasul sura ta fara da fuskantar da manzo sallallahu alaihi wasallam ila taqwallahi zuwa ga taqwa wato sura ta fara cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah kun ga ta fara magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma wala tabi'il kafirin wal munafiqin kunga ta waskantar da shi ga jin tsoron Allah wa adana kafiri ne war munafiki ne da rashin yin da'a ga kahirai da munafikai dan mutum na son yayi nasara tsakani ne da Allah dole sai ya ki wa'anda Allah ka kiyayya da su a ya so wa'anda Allah ka so to sannan shi ne zai yi da Allah amma ka ce kana son Allah amma kuma ba ka son masoya ne sai makiya ne ka kaso wannan ba daidai na ba wannan yana cikin abin da ka ba mu matsaloli ga tahiyoyinmu na yanzu za ku ga mutum yana da'awar sunna yana da'awar sunna amma kuma ba ya son musulunci da musulmi da an ce ga musulmi da musulmi sai ne ya ɓaci ya yi son a ce ga musulmi ga da kahiri hankali ne ya kwantawa kun ya ce yana son Allah da baki amma ga aiki bai son Allah tuhibbu aduwi summa tazawma annani sadiquka inna ra'aya minka la'adibu a duwi kana son makiyina kace makiyina Sun mata summa tazawma annani sadiquka sannan ka ce wai ni masoyinka nake abokinka nake inna ra'ayi minka la'adibu lalle ra'ayi gare ka kan babu shi hankali kan baka da shi ka ce ni kaka so amma makiyina shi an babban masoyinka ba gaskiya na kana so na ba lauka na hubbuka sadiqan laqadatahu inda son ka na gaskiya na da ka bi Allah da kace kana so ne lauka na hubbuka sadiqan laqadatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u lauka na hubbuka sadiqan inda son ka da gaskiya na la da ta da kai mai da innal muhabba liman yuhibbu muti'u lalle mai so yana mai da'a ga wanda yake so saboda haka abin na na sura ta fara da nuna kira annabi cewa na farko ya ji tsoron Allah na biyu kashi da'a ga kahirai na uku da munafukai kuma kashewa waɗanda da'a in dai ya eh, son Allah ya tabbata cikin zuciyar mutum to haka umarnin yake gare shi wa ba da zalika alƙadda kalmatul haƙa bayan haka sai ta jeho da kalmomin gaskiya wal fasali da rarrabewa fi ba da taqali daga sashen al'adodi wal auda'i da ishimaiya da dokoki waɗanda aka shaɗa na taruwar jama'a summa tanawala gazwatul ahzab sannan sura ta jawo magana yaƙin nan da aka ce magazwatul ahzab wanda shine mai yawa abinda sura ta yi karantawa kai ne wa wasafa mashahida ta sifanta wato mahalarta wannan yaki wa malabisata wa wa malabisata da abinda ta cuɗanya ta cuɗanya da su wa sawara ahwalul muslimin fiya kuma sura ta suranta halayen musulmai biya cikin wannan sura kama wata fasidika ba'da mu'mini kama wata ta sifanta gaskiyar sashen mu'minai min na muminina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai kunga sura ta sifanta su da gaskiya wa abin na wa abin na ablahum wa bala'ahum Alhassan, da jaraba da ya musu mai kyawu wa ikhlasuhum lillahi da ikhlasan su ga Allah fil jihadi su suna jihadin nan saboda Allah kawai ba don kowa ba saboda Allah kawai suka wannan jihadi kama wasa fasiri ƙaba da momini eh, wa wasa fatil aya kuma ta sifanta ayoyi eh, game da rahilul kafirina wato tahiyar kahirai eh, zihim sun taho don su ce nasara ga musulmi amma kuma sun koma da fushi wa himayatul lahi lil muslimina da yadda Allah ya kariya ga musulmi fi hadil a cikin wannan yaki wato Allah ya taimaki musulmi a cikin wannan yaki summa tanawalatil hadisa sannan sura ta jawo abin nan magana an zaujatin rasuli game da matan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ta abin nan wa tukayyiruhunna kuma tana ba su zabi baina mata'id duniya tsakanin jin daɗin duniya baina mata'il hayatid duniya tsakanin jin daɗin rayuwar duniya wa zinata da kawarta wa baina Allah wa rasuli da kuma tsakanin Allah da manzo ne wato su zabi guda su mata annabi zabi na an ka ba su su zabi guda ko su zabi jin daɗin rayuwar duniya su gaya wa annabi sai ya rabe da su ko su zabi abin na Allah da manzo ne darar akira da gidan lahira manzo ya so su sun ma amara sannan sura ta umarce su da habbi sauti su rage murya in za su yi magana da annabi wa hatta hunna ala eh, istiqrari fil baiti kuma ta kwadaitar da mata cewa su zanna cikin gidajen su zuba hita yawon da baya da dalili wa adama tabarruji su ba hita ta jahiliya wato su zanna gidajensu hita ta jahiliya su barta su zanna gidajensu a kowace katta hita sai akwai dalili na shari'a wanda ya ba ta dama hita sannan ta hita in babu wani dalili to kowace ta zanna gidan mijinta wasu dara da tilayat kuma ta kawo ayoyi fi bayanin jaza'il mu'minina a cikin bayanin sakamakon mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata kamata an rada libadil ahkam shari'a at tashri'iyya kama wadda ta gita ga ambaton sashen hukuncin hukunci na shari'a mina hukumar zihari daga cikin hukuncin shari'a da ta ambata akwai hukuncin zihari zihari wani abu na da mutum in yadda daɗi zaman su yayi kyau da shi da mata ta sai shi kamanta wani ɓangare na jikinta da ɓangaren jikin uwa ta shi shi aka ce ma zihari in zama ya yayi kyau namiji ka irin waɗannan kalmomi to sura ta ambace hukuncin hakan wata banni da wani abu da aka ce mata banni wato idan mutum bai haihu ba sai ya ce gidan marayi ya ce a ba shi marayi ya shiga ya diba ya ga marayin da ya birge shi ko namiji ko mace wanda ya kaso sai ya ce a ba shi sai a rubuta an san yaro kaza yana inda wani sai ya tara ‘yan uwa ne duka da abokan arziki ya ce musu ko na mutu wannan shi ne ɗana wannan shi ne ɗana ko na mutu shi zai gade ni kuma ga jahiliya shi wannan ɗan yana iya gada duk dukiyar mutum in dai bai haihu ba shi aka ce ma tabanni wa ta'addudin zaujati da kuma idan mata yi wato mace ta wuce mata guda zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu wa hukumar hijabi a shar'i da hukuncin hijabi na shari'a wato sanya hijabi na shari'a ila da zalika zuwa wani wannan mina a hakamin shari'iyya a tashri'iyya na hukunce hukunci wa'anda aka shar'anta wa biya wa bi khitam a can ƙarshen sura najidu ayatan shahira muna samun aya wadda ta shahara ta ba an samata ibil mulka wadda take kuren yawa daga abin nan daga girman al'ibu wato wahala al’ulka wadda ake jehowa ga jama'a ala bashariya eh, lallorin da ake jehowa ga kafaɗan mutane wa ala jama'a da kuma kafaɗa jama'a gaba ɗaya al'islamiyya na musulunci sura za ta ambaci wannan aya bisa fata a hasa da ba ke ɓantacciya wahiyar aƙida ita ce aƙida wal istiqama da daidaituwa alaiha aka aƙida wannan kun ga abin da sura ta kunsa kenan to bismillah ya ayyuhan nabiyyu بسم الله الرحمن الرحيم ya ayyuhan الذين تشركوا ولا إن الله تعالى عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله تعالى بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكفى To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, “Ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi, ittaqillaha ka ji tsoron Allah kun ga sura ta fara da zahi kwarai ta fara da kiran mai gidanmu cewa ya ji tsoron Allah idan sura ta ce wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah wa kuka zaton a sura ta bari babu wanda ta bari to ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha dum ala taqawahu ka dawwama ga taqawa ga Allah wala ta karshe a na gairar Allah kaka ji tsoron wani wanda ba Allah ba shi ya ce ma tsoron Allah wato a ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka kada tsoron wani ya hana maka yin abin da Allah ya umarce ka su magabatanmu sukan yi abin da Allah ya umarce su idan ga masallaci suna Allah ya umarce su sai masallaci idan suka zo ga wanga masallaci an ka hana su sallah nan saboda tsoron Allah su ba za su ba sallah masallaci ba sai sai wani masallaci wanda ba a hana su ba sai su sallah tsoron Allah sai ya hana su musu su bari jam'i ya faɗa musu in dai an hana suna sai su yi shi aka ce ma tsoron Allah ba ka ta wuri guda ana haɗin ba a yi kana haɗin sai na yi a bi ka duk a nuna shi ka sha kashi kiya a'a wannan ba shi ya tsoron Allah ba tsoron Allah dai bauta ta an kace ce yana kace to tun da nan ba a bari a yi abin da Allah ya ce Allah ya ce inna ardi wasi'atun fa iyaya fa farhabun to na an ce ba a yi to Allah ya ce ƙasa ta waɗi gare to fita ka wurin can inda an dan waɗi waɗi can inda ba a hanawa ku taka ku tai can inda ba a hanawa sai ku yi amma ba su bari kuma ba su yi inda za su kaɗa kansu cikin matsala don ita matsala duk mutum da kuma gani mutum na kowa ka kaɗa kai ne cikin matsala yau da gobe yau da gobe wata rana sai ka bi ɗaya wurin addini baka gane ba saboda haka suna kauce ma inda don matsala take suna kauce mata amma dai ba su barin bautawa Allah subhanahu wata'ala saboda haka wala ta kafshe an gairar Allah kakka ji tsoron duk wani abu gairar Allah duk wani abu wanda ba Allah ba kakka yadda ka ji tsoro nai ya zama sanadi ya bare ka ga abin da Allah ya umarce ka mahama kalla fakka zuruhu duwa da zamunna ta tsora maka lalurori azurf wato lokuta kusa azurufu jam'i ne na zarf akwai zarfin zamani akwai zarfin makan sannan na biyu wala tudiyal kafirina wal munafiqina kakka yi da'a ga kahirai kada ka yi da'a ga abin nan ga ga ga da kahirai da munafikai kakka yi musu da'a waɗanda uwa kai musu da'a sai sun karkatar da shi ga hanyar Allah kahirai da munafukai kowa ka su sai sun karkatar da shi ga hanyar Allah inna Allah haka na aliman ya kunu. lalle Allah ya zama sani da abin da zai kasancewa kabla kaunihi kamin abin ya kasance hakiman fi ma ya khaluquhu kuma Allah mai hikima ne ga duk abin da yake halittawa ya alima ya hakimu da iliminka da maka maroƙe ka ka tosaya mana ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya damuwa da bakin ciki da tsoro da hirgita da a cikin zukatan ga Allah ka gusar da suwa Allah ka gusar da suwa ya alimu ya hakimu abu na uku da an ka gaya wa mai gidanmu wata bai ma yuha ilaika min rabbika ka bi abin nan da an kai wahayi gare ka zuwa daga ubangijinka ai alquran kowa ka san ya gama lahiya dole sai ya lizamci alqurani duk wanda bai lizamci alqurani ba bai gama lahiya saboda haka ku lizamci alqurani gane wa gwargwadon wanda kuka gane ku lizamce shi kuma ku yi ta biɗar ganewa ɗin wadda ba ku yi ba ku yi taɓa ɗan ganewa ga waɗanda sun ka gane amma dai ku lizimce shi kar ku sake shi to za ku zama lahiya da izinin Allah inna Allah kana bima ta'maluna Khabira, lalle Allah ya kasance masani da abin da kuke yi wa bi qira'atin bi inna Allah kana bima ya'maluna khabira ya aliman bima na ya khabiran bima na'mal kace maka mana kai mana karshe mai kyawo ka gafarta mu ka ƙara mana imani da lahiya duk wata damuwa da ka sani cikin zukatanmu ya kabiru Allah kai mana maganinta abu na hudu da aka umarci manzo Allah cikin wannan farkon wannan sura wata tawakkala ala ka dogara ga Allah fi amurka ga al'amarinka kun ga mutane da kuke gani duk wanda ya ka dogaro gare su wato zai ji kunya mutane ba a dogaro gare su dowa da ka ganin mutum kusa gare ka dogaro da shi ba shi ƙarfi ƙwarai ga jingina gare shi yana sa ka ji kunya dowa da ka gani ne da ƙarfi gare ka kakka jingina da samun kowa jingina da Allah shi kadai kakka jingina da milikin kowa jingina ga Allah shi kadai kakka jingina da ƙarhin kowa jingina ga Allah shi kadai don abin da kake yi ka jingina ga Allah kowa ka jingina ga Allah zai koya da izinin Allah amma duk wanda ka jingina ga wani ba Allah ba to wata rana zai ji kunya shi yasa kun ga a umarni da tawakkuli ga Allah cikin alkur'ani yana da yawa inda Allah ya yi umarni a yi tawakkuli gare shi shi kadai fa abuduhu wa tawakkala alai fa abuduhu wa tawakkala alai in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimi kun ga tawakkuli saboda ƙarfi ne har ya kai rukunin musulunci wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimi in ku musulmi na to ku dogara ga Allah in ku musulmai na ku dogara ga Allah saboda haka dogaro ga Allah wani abu na wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske saboda haka wa tawakkala ala Allah fi amrika ka dogara ga Allah cikin al'amarin, ka wa kafa billahi wakila, Allah ya isa ya zama wakili wa man yatawakkala ala Allah wa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi fa huwa hasbu wa kafa billahi wakila ai hafizan laka Allah ya isa ya zama mai hukku gare ka in ka dogara gare ka wa abin nan wa aminu, to wa wa wa wa ummatuhu wa ummatuhu al'umma annabi da an ka ce annabi ya dogara ga Allah wannan umarni da kun ka ji an ba annabi cikin ayoyin ga gaba dai umarnin gara da kun ka ji an ba annabi aka ce wa ummatu al'umma tai tabi'un lahu fi zalika kulli duka al'umma ta sun bi shi ga wannan can da kuka ji an ce ittaqillaha wala la tudil kafirin wal munafiqin to ba annabi da ya kani ba har da shi da al'umma ta wata bi ma yuha ilayka min rabbika ba annabi da ya kani ba har da al'umma ta wa tawakkala ala Allah ba annabi da ya kani ba har da al'umma ta saboda haka dukan kowa da kowa ana kira ne ga dogaro ga Allah da lizimta alkur'ani da hattara da kahirai hattara hattara da kahirai wato nesa nesa da kahirai a kada a mace musu kwarai kada a jingina gare su kwarai mai da mutum baya su kai kahirai wa'ancan na bayani da waɗanda na ciki su ne munafukai to nesa da nesa aka yi da su in kan mace musu mai sheka su kai baya fahiya aidan ma'amura ita ma al'umma annabi an umarce ta bi jami'a ma ta kaddama da dukkan umarnin ga guda hudu da ya gabata mabda'u sura harkon sura wato mabda'u sura harkon sura yushiru bi taqali fiha yana bada sanawa cewa akwai nauyi ga abin da a cikin wannan sura akwai nauyi ga abin da a cikin ta kama sayati bayanuhu kamar wanda bayani ne zai zo summa bada ta'ala bi zikri adati jahiliya sannan Allah ya fara da ambaton al'adun jahiliya wa man'iha min tilka al'adati da hana al'umma daga wannan adodi al'adodi da ama ba'dun nasi anna lahu qalbayn wa mace yayi wai zuciya biyu gare shi ya kilo bi kullum min ma kowace yana hankali da ita sadda zai yi kaza wa gata ce i wa gata ce bai to kun gani in an ka ce mutum na da zuciya biya ko zama hukaci domin yana ta san macen sai ka ga ya kwana ya dibo nan kuma ya dawo nan sai ya kawo nan ka ga ya kwana ya koma ce yana batun keta ya buta can ka ga ya koma dawowa don ya bi nan ya kai gotaccen zai ƙetare sai zuciya guda ce dawo nan sai dawo nan yana dawa sai ya iso nan zai wuce sai guda ce a dawo nan inda na ce mana kunga ya zama hukaci saboda haka babu abin da nan babu wani mutum mai zuciya biyu a hadisan abu sa'idu na kudiri radiyallahu anhu ya ce fa'aƙabala rajulun ga'irul ainihi wani mutum ya huskanto mai zurhin idanu guda biyu na ti'ul jamini mai goshi mai tudu kassun lihiya mai babban gemi mashirifar waje na teni mai kumatu guda biyu manya-manya makalukun ra'asi ya yi aski talkobo wannan da sibobi na aka ba su na mutumin gashi nan zuwa ya iso inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya yace ya Muhammad Allah ya Muhammad ka ji tsohon Allah wannan abin da kake yi ba daidai na shi bai ga wanda zai ce bai jin tsoron Allah ba sai mai gidan mu duka sai shi wa النبي صلى sallallahu alaihi وسلم sai annabi يتي ce fa ومن يطيع الله اذا اتيت ني ان كاتي ni in ka ce na saba ma Allah ما الله na kai ma Allah in ni mai sabon Allah nake dan cewar da yake ji tsoron Allah yana ni annabi sabon Allah yake rabona annabi ya bai samu ba kuɗi na an ka raba bai samu ko da an kai kusa kai gare sai sun ka ƙari Ah. ai in kana son ka zanna lahiya kuɗin kowa kakka bari su shiga da hannunka tsaya ga naka in ka ga dama ka ma mutum in ka ga dama ka hana mai ko ya ɓace ka kai abdabinka kakka gama na wani da naka amma dai ka taimaki mutum yadda za a yi ya samu nashi ka taimaka mai amma kakka an shi kuɗin mutane musamman ka an shi kuɗi ka raba annabi shi ya annabi dole ba wanda za a yi sai ya an shi kuɗin ga ya raba in to ya raba a kowa ya samu waɗanda ya biyo wajensu amma wancan ba yi da kai gare ba sun ka ƙari sai ya ƙetar sauran mutane ya taushewa annabi wa'azi eh yadda annabi ka yi ba haka na aka yi ba ɗan shaɗannun kai dai ai ko yanzu munafakai ne ba na minahiki na eh, minahiki na ko yanzu ba a ganin wasu babu wanda suka ɓaci sai malaminsu dukkan ji suna ɓacin malami malaminsu na kuma wanda duk ya samu bai ɓatawa wanda dukkan ji yana ɓaci raba an kai bai samu ba don haka annabi ya ce faman yudi Allah wa zai yi ma Allah da'a idza asaitu inni na saba mai ayya amuna ni ala al abdi yanzu Allah zai amince min ga halittun da a cikin ƙasa ya aiko ni gare su kafatan duka kowa da kowa ni dai shi Allah ya amince min wala ta amanuni ku ko ba ku amince min ku ku ce azzalumi nake Allah ya ce adili nake ku ku ce nake to wannan magana ta nuna ran annabi ya bacewa bai hoji dadin wannan kalma ba shi yasa yake mai mai ta wannan fa can ta ta bai suna da wata al'ada in sun ka gane ran mutum ya banna ma annabi rai to in ba sa a yi ba sai sun sauke kai ne kasa saboda haka shi wanga ya sa'a fasa'ala rajulun min alqawmi qatalahu sai wani mutum cikin mutane ya zo inda annabi ya ce ka bani dama in kashe shi kun ga shi yayi sa'a dan ya sa annabi ba da sa'a bai ba da dama a kashe shi amma in an ka kashe shi bai ba da umarni ba bai ganin laifi warawa Khalid ibn Walid ina ganin Khalid ibn Walid na yazo inda annabi yake ba da dama in kashe shi kuma mana a wannan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana dama ai tun da sun ka nemi izini ne bai ba da dama a kashe saboda haka sai annabi ya hana falamma walla sadda mutumin ya juya baya yana gani ya kai ya ce ya ɓace manzo Allah gaban sahabbai ba a kashe shi ba qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna min da da'ada ai hada lalle daga cikin tsatsan da'ada ai haza daga cikin tsatsa biyu eh, sassa biyu na jikin mutumin ga wato kuɓi ne na dama da rahoni kauman zai haihi wasu mutane ya unar ƙura'ana suna karatun ƙura'ani sun iya a sosai na yujawizu hanajirahu amma bai wuce makogoransu suna da karatun ƙura'ani amma bakin baki ya tsaya bai kai ga makoshi bale ga dukiya. Hmm. yamruquna min al-islam suna fita daga musulunci muruqat sahmi min ar-ramiya irin yadda kibiya ka hita daga dabbar da aka halbe ta da shi kun ga ayo ne bi in an ka halba sosai sai ta kashe dabba kuma sai ta wuce can gaba ba a iske ta cikin dabba to haka suke suna hita daga musulunci ba a iske suke amma suna da alama ce ya katuluna ahlul islam su musulmai suka kashewa ba su kashin kayayyaki waye da una ahlul ausani suna barin masu bota a gumaka ga masu bota a gumaka suna gani kamar da kuwa gani yanzu kowa su musulmi wata tare da su aka zuwa coci malami ya kwashi mutane ya kai su coci wasu yana nan yana faɗa da musulmi yana ce yana haɗin kai da kahire to suna waɗanda annabi ya ce layin adarattuhum wallahi in ne iske su inda ya hannu kai lokacin da sun fahito taltuhum zan kashe su qatala adin yadda an ka kashe adawa zan kashe su ko da guda babban sai na kashe su duka kamar da an kashe adawa fa har tara lahum min baqiya kaga sauran adawa baka gani ba annabi ya ce to wallahi in dai sun ka bullo zamani na ne riske su haka zan kashe su ko da guda babban to amma annabi bai kai zamanin da sun kai to ba to abinda a ah, muhimmi da ya kamata ku gane na abin da ya sa annabi ya ƙi bari a kashe shi Allah ya jarrabi musulmi da shi wanga ɗan mutumi zai haihi waɗanga mutane su to su yi irin waɗanga ɗari ko ɗariƙoƙi su yi ta da musulmi Allah na da kai ne ya halice su don wannan don haka sai Allah ya hana annabi ya kasai don shahi mugun abu eh mugun abu su yi tawar da musulmi eh da waɗanga alamomin da an faɗa da su za ku gane ga mutanen eh da su za ku gane ɗayan wanga mutumi ba su eh, musulmi suka cima mutunci da kahire suka haɗin kai kun ga shi babban su annabi ya fara cima mutunci sallallahu alaihi wasallam shi babban nasu kakansu annabi ya fara ɓaci kamar wadda kun ka gani don kusancewa ba su raga ma kowane musulmi in dai musulmi na in dai musulmi na amma kan kahirai abokansu ne to za ku gansu suna da yawa waɗanda za ku ga suna haɗa kai da kahirai amma suna haɗa da musulmi to suna mutane Eh, suna da ƙura'ani wadda kace annabi a haɗi suna da ƙura'ani sun iya karatun ƙura'ani amma bai wuce bai kai ga makogoron layu la yunawju la yujawuzu ba ya wuce makogoron su gabaki ɗaya yake hmm. malam don mutumin da bai samu ahli suna na kwarai ya kai ɗaya na gare ba ya yi hasara ya yi hasara Allah ya ba mu kariya da tsaro ne hmm. to mutum ya karanta alkur'ani babu tauhidi babu abin da ya sani na tauhidi na addini ko ni bai sani ba ya za a yi imani ya shiga zuciya wanda bai san imani ba kai muna kariya Allah ka tsare mu ma ja'ala Allahu li rajulan min kalbaini.

ja'alallahu rajulin min qalbayni Allah bai sanya ga wani mutum zuciya biyu fi jawfi cikin ciki guda kuma zuciya biyu babu wanda Allah ya wa wannan kun ga wannan radda raddi ne alaman kala zalika ga wanda ya faɗi wannan yace inna lahu qalbayni shi yana da zuciya biyu ya aqilu bi kullin minhuma yana ya hankali da kowace guda daga cikin zukatan gana shi biyu an ce wannan sura nazala fi rajulin min bani hefre ta sauka ga wani mutum cikin bani hifru kala yace inna fi jawfi kalbaini wai san yakan ya nuna shi babbana yahi musulmi hankali yace cikin ciki ne akwai zuciya biyu a aqilu bi kulli wahidin minhuma kowace guda ina yin hankali da ita abdala min aqali muhammadu hankalin da yi hankalin muhammadu da kowace zuciya zuciya biyu ta kowace hankalin ta yayi hankalin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ga dan ya baci annabi muhammadu na yi zuciya biyu gare shi wa kazaba kun ga yayi ƙarya ƙarya ta ya kai bai da zuciya biyu ƙarya ta shi kai zuke ta mallata ya zuka kuma an gane la'annar kalba ma'adinin ruhi alhayawani don ita zuciya ita ce asalin ruhi na dabba mai rai almuta'alliqu bin nafsil insani wanda yake da alaka da rayuwar mutum wa man ba'o alquwa kuma nan ne mabubbuga ta ƙarhi bi asare ha dukkan ƙarhi ga zuciya take fayamta na wata adduduhu don haka abu na ya hannu a ce ta adduduhu zuciya ta kakkasu abu na a ce zuciya ta kakkasu la'annahu yu'addi ila tanaqud dan ya anka ce zuciya ta kasu wannan na kai ga haɗi da walwalewa wanda zuciya ta ce a ketar gode bincan wanda ta ce a dawo kun ga an samu tanaqud wa huwa an yakuna kullun minhuma asalan yadan kowace zuciya tana da asali li kulli kuwa ga kowane karhi wa wa gaira asalin laha da abinda ba asali gare ta ba saboda haka ba gaskiya na yana da zuciya biyu ba ƙarya ta shi kai Allah ya ce a amma ja alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa min tilka al'adati cikin wannan al'adodi kun ga al'ada ta warko kenan wato mutum ya ce zuciya biyu gare to al'ada mai bi mata azharu zahari bi an ya kula wahidin minhum li zawjati kamar wani guda daga cikin mutane ya ce wa mata tai an ce alayya ka zahari ummi ya ce ita gare shi kamar ban uwa ta take kun ga ban uwa ta yi haramun na ya ji daɗi da shi sai ya kamanta halaliya ne da ban uwa ta yi ta haruma Alayya mata ta ta haramta gare shi walan kawo nikahu biha kuma ba a bata mai aure amma ta haramta gare sai dai akwai dokar da shari'a za ta azama fatabqa ma'ahu ma'allaka sai ta zama ga ta bai sake ta ba kuma bai tare da ita faradallahu zalika sai Allah ya kore wannan al'ada wa qal wa ma ja'ala azwajukum Allah bai sanya azwajakum matayanku Allahi bi hamzatin wa ya'id wa qira'a bila ya'id a wato Allahi Allahi tuzahiruna wayannan da kuka zahari tuzahiruna bi alifin qabla al-ha'i zahiruna ah, abin na na qabla ha'i min zahara ar asalin kalma zahara wato ar-rubai wa abu duniya. Ah, wato abinda aka ni manta ta wanda wanda kaka hari da shi wata wasaniya fil asali daga matun fil zai a ah, zaharuna allahi na minhunna nan da kuka zahari da suwa su matar nan da kuka yin zahari da suwa yaqulu wahidu matalan da Zaujati ya anti alayya ka zahari ummi yana cewa mata ta ita haramun ta gare kamar ban uwa akwai wasu kalmomi da Hausawa ka haɗi yanzu ya ce in ya kwanta da ita ya kwanta da uwa ta in ya zanna da ita ya zanna da uwa ta shi kunga sun yi kama da zahari amma a mu ba mu cewa zahari ne sai dai mu ce ya yi sabo kashe koma abinda muka ce a lafazin da ƙwararri ya ambata zahari shi a zahari wanda bai ce ma zahari ba ba mu ce mai zahari amma in manyan malamai suka yi sun baɗi sun ga ce mai zahari kunga wannan matsala ce ta ilimi ya ce abin na na wayan nan da kuka zahari da su ma hunna ku? su ba uwayenku bane aikal kaman kamanta su ɗaya kun kai da uwayenku su ha ba uwayenku na ba ba ha suna ba amma dai wannan kalmar da kuka haɗi sun yi kama da uwaye kal hati fi tahrimihin fi ha. wajen haramta ta kamar uwata bizalika da wannan al mu'adda da wannan magana wadda ake yawa fil jahiliya lokacin jahiliya al mu'addu dalaqan ana ya ta saki ita wannan alƙaulu wannan magana ana ya ta saki fa aujaballahu bihi al-kafara bi shar'i sai Allah ya wajabta kafara da shar'i Allah ya faɗi da ake yi ai kafara kama sayati fi suratul mujadala kama wanda zai zo can suratul mujadala kun san al ta yi jidali da annabi akan zahari sai Allah ya saukar da wanda za a yi ita al wata ce mallama kaulatu ce wata mallama ma kaulatu kun san su mata kaulatu mai yawa suna da basira kwarai mai yawa suna da basira su kaulatu to ita wannan kaulatu ita ce ta yi jayayya da annabi amma kaf kumanci akwai wata kaulatu mai basira wadda ta iske annabi ta ce mai ya rasulallah don matar ta Khadija ta rasu ba daidai na ka zanna kana gwamnati cikin gida kai ɗaya ba ka hita ka bi da kaulatu ce ita ma wannan ta ba shi irin wannan shawara to haulatu-haulatu haka suna da irin wannan daraja mai yawansu suna da irin wannan karama ce wadda Allah ya yi musu abitai kuna gana haulatu haulatu mu na yanzu ku gaba su zama haka nan ba makaranta abba a sasu ba in an ka sasu makaranta za a gane haulatu ce in dai an ka mata haulatu bata mutu ba ta rayu to a sa ta makaranta a gani za a ga abin mamaki kamar a sa ma Zainab ne kuma a sa ta makaranta a hake ta za ku ga abin mamaki za ku ga basira kuma za ku ga tunani da hangen nesa waɗanda sunaye guda biyu suna da nasu darajoji waɗanda sunaye guda biyu amma kun san kowace albarka sai an sa mutum makaranta aka samu tun da ba annabina ba annaba su abba a sa makaranta amma wanda duk ba annabi ba sai an sa shi makaranta aka gani abin karatu gare shi hmm, wanda ba a sa makaranta ba a gani abin karatu gare shi wa mina aidan daga al'ada ta biyu kenan zuciya biyu Allah ya kore wannan al'ada babu ta zihari da mata a manta su da waye Allah ya kore wannan babu ta to ta uku at-tabanni wato tabanni bi an yadda ibnu eh, bi na yadda'i ibna gai ibna yi li da awa ɗan wani yace da na yana hakikatan kuma ɗan nashi na hakika. amma kuma bai san kowa da an kai aure uwa ce an kai shi ba gani ne daya yi ya tara mutane ya ce wannan ya zama dana ko na mutu wannan al'ada ce wadda laraba aka yi da annabi ya zo shi ma sai da yayi da baibi. sai da ya da zaidu ya tara mutane ya ce ko ya mutu zaidu a ɗanai da musulunci ya zo sai ya saukar da wadda ayar da muke cikinta sai ya kore wannan al'adar shi kenan Allah ya ce wa du'uhun la'aba yin kakko koma ce ma zaidu ibn muhammad kakko koma wa du'uhun la'aba ayin ku kire su da sunayen obanninsu, kowa a kire sunan ubannin kun ga farar da Allah zalika wa ma ja'ala adiya akum Allah yace bai sanya yan da awaku wa'annan da kuka ce a ɗiyan ku jam'u da'iyyin adda'iyu wa huwa man yud'a li ghayri adini wanda man man yud'a man yud'a li ghayri adini wanda aka kira da sunan da ba na uba ne ba shi adda'iyu alaka shi ga wani kuma ba shi haifai ba to shi aka ce madda'iyu saboda ka ku yi mamaki za ku ga adda'iyu can suratul nuni kun ga an ce dan zina wanda bai da asili da awate an kai wani yayi da awate yace da ne na amma bai da asili to duka kalma duk guda ce saboda haka Allah wa ma ja'ala abiyakum abana'akum Allah bai sanya yan da awaku su zama ɗiyan ku ba hakikatan zalikun qaulukum bi afwahikum wannan magana ciwar da kuka wadi da bakunan ku ku dai ku kun kai dukku. kun ka ce ɗan gidan zaidu ka ce ɗan gidanka na kai amurka ka ce ɗan gidan kana wannan magana ce ta baku rau suma qaba an al'ada al'adati sannan ya ta'kidi ga wannan al'adodin Allah allati mana a hawar da ya hani gare ta wallahu ya yaqulu haƙa ya ce abin nan da kun ka ji an faɗi gaskiya ne Allah gaskiya ya ka faɗi fi zalika a cikin wannan wa huwa yahdi sabil Allah yana shiryawa zuwa ga hanya sabil haƙi hanya ta gaskiya haka شرع تعالى adadi sannan Allah shara الله شرح Allah ya sharhi ga ahkam hadhihi al'adati hukunce hukunce na al'adodi fa bada'a diddaiyi na da aba'ihi ya fara da da aka kira da sunan da ba na ubansu ba fa qala yace ud'uhu li aba'ihim ku kire su da sunayen ubannansu huwa aqsadu inda ya shehi adici wajen Allah amma uba ya wahala baka san wanda ya aure o yaron gaba ya haihu sannan a taho makaranta a dole ce mai zaidu ibnu wani ibnu amrin ga ka kai abin nan ga ka kai abin nan sa'ad kai ka haye abin ka kai ka wahala amma a to makaranta inda duk an ka ambace an ka ambace uban yaro sai ya samu lada a to a dora ce mai zaidu bin amre kai kana nan sa'adu an an mai shi ka hanko an mai shi ka hanko an to ko ya kai shi makaranta a matsasa mai sunan obani shi ya yi hoi ba gani ne bai birge shi ya kai makaranta don kanin kana ha shi ya yi hoi ba gani ne ya birge ya ba shi shawar kai makaranta ba udu'uhun ba ku tsaya nan udu'uhun la'aba ayin ku kire su da sunayen babanninsu ko a ƙasa da inda Allah shi ya yi adici wurin Allah wa in lam ta'lamu aba'ahu in ko ku san aba'ahum ku san babannin su ba shi zama ya hada ku da shi ku san uba ne ba wa ikhwanukum fi dini to ƴan uwanku ne na addini ku ce dan uwa kakku kire da sunan kowa wa ikhwanukum fi dini wa mawalikum ko majibantan ku na ya maulana mm, ku kire su da waɗanda sunaye da qur'ani ya ce ku kire su mawalin banu amikun ɗaya amiku za an ta kulu a kuna fulanin ɗan uwan mu wani au na ammi fulanin ko ɗan amina wani walaisa alaikun junahun ba ku da laifi ma aka datu bi zalika ga wanda kun ka te ku kire shi da sunan ubane sai kun ka kire da sunan da ba na ubane ba ba ku sani ba kun aza sunan ubane na ashe ba sunan ubane na ba sai kun kai kuskure to ba ku da laifi zalika cikin wannan walakin aljunahu sai dai inda laihi yake fi ma ta'ammada qulubukum fihi inda zukatan ku ta da gangan kun san ba uba ne na ba kun kire da sunan da ba na uba ne ba ko ya samu kai ne sunan da ba na baba ne ba kai in ka san sunan baba ne kire shi da sunan baba ne kai in ka san shi in ko baka san shi ba ka kire da sunan da baka san ba na uba ne na ba Allah ya ce to da gangan addalaihi da kuskure babu lai to to bari kira ne da shi inda har za ka ambaci sunan baba ne cewa na ɗan gidan wani to to kiri suna ne ka ce mai ɗan uwa eh ka yi hattara da faɗawa cikin haɗari da gangan ka kaɗa kanka ka samu zunubi suna da laihi mana ai yawa inda ka ga wannan ko lalurar da ka ji wanga ya ambata ko kuma uban talakana yaro sai in ya sai makaranta sai hudu sunan mai bashi kuɗi in zai tafi makaranta mai bashi abinci ya kewa da sunan uba ne don yana talaka malam talauci sharri na talauci shari na kowannen ku ya addu'a ya ce Allah ka tsare mu da talauci har sau uku sannan mu ci gaba to kun yi addu'a talauci shari na annabi wata rana da ya ji abin da ya ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ni ina roƙonka tsari daga kafirci ina roƙonka tsari da talauci ya gama talauci da kafirci wuri ba talauci na sa mutum ya zama kahiri halan dun mina ya ka Allah ga muka fama da cikin azala ba talauci na sa sun ka tsada na ya ka Allah ba dun mina ya ka Allah ga muka fama da su mu kulla su walwale mu kulla su hulwali su shiga nan su shiga nan in sun ka ta inda ba mu kusa ce su an manyan almajiranmu Allah duk ba talauci na sa suka wanga abu ba roƙi Allah tsari ga talauci talauci na duniya na na duniya na talauci Allah ya kare mu daga talauci Allah ya kare mu daga talauci ne gaskiya ban san talauci wato kuma ka ganni da in na sa hannuna aljihon ganin jibar jikomi cike wadda ban yadda sun da ke da na lalaba na in ji tudu in nin lalaba kuma in ji tudu in shiga gida mai kuka bukatar sai babu komi abin da mai gida komi babu bukata yau sai in ji daɗi cikin rai amma ban san yan lalaba nan ban ji koyi nan ban ji koyi ba shiga cikin gida ce mai gida kai ba ka jira ban jin daɗi haka nan wato kuma ba ku jin daɗi haka nan to gani da ko Allah ya tsare mu daga irin wannan hali Allah ya tsare mu daga irin wannan hali Thank you. Allah dai ya tsare mu daga talauci walakin aljinau fi ma ta'ammada bihi qulubukum fi sai dai abinda Allah yi abinda zuka ku ta yi ganganci ga kiran su da sunan da kuka san ba na uwayen suna ba wa huwa ba'da yakun bayan kun ji shari'a ta hana wa kana Allahu gafuran lima kana min Allah ya kasance mai gafara ga magana ku wadda kun kai kablan na kamin ai hali aw waqa bi khata'in ba'da ko kuma magana da kun kai wadda ta auku da kuskure bayan an yi hani rahiman bikum Allah mai rahama ne gare ku fi zalika a cikin wannan ya Allah ya gafuru ya rahim ka taimaka mana ka tosaya mana ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka tosaya mana talaucin na Allah ka shiga tsakaninmu da shi Allah ka shiga tsakaninmu da talaucin ka ba mu lahiya ka ƙara mana imani da tsoronka da ibadaka da ikhlasi ka shirya mu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu kuma ka taimake mu Allah da albarka sunayenka har abada har abada Allah kada ka kada ka bar mu muna nema gare su ɗiyan da ka ba mu kakka ba mu muna nema gare su ka ba su nasu ka ba mu namu da kanmu Allah namu mu ka ba mu namu da kanka su ma ka ba su nasu da kanka ba mu kwanta musu ba ba su kwanta mana ba ka hito da kai da ɗanka ku yi sallama ku gaisa ya san ba ka da bukata kai ko ka san bai da bukata wani mutunci ya yi wannan amma ka hito kawai ka gama da yaro kana mai kana sakin huska yana shan toka ya san cewa kai ba ni amma la yana abu yayi to ku ci gaba da irin wannan addu'a ko wannan ku kai ma ɗayan addu'a Allah ya ba su na su da kai ne ku yi makan ku addu'a Allah ya ba ku na ku da kai ne kowa ya ci daɗi lahiya gida sai a rayu rayuwa mai kyau babu ah, ana ma kowa lalura wa mina aidan daga cikin al'adu kuma at-tawarusu bil iman wato yin gado attawaru su bil imani yin gado da imani da ana yin gado da imani daga baya kuma aka soki gado da imani sai dai da nasaba wa qad hasala zalika fi sadar islam irin wannan gado da imani farkon musulunci ya au fatawa rasulul hijira sun kai gado saboda hijira au bi ta'akhi ko kuma ya hada abutaka tsakanin wannan baƙo da dangare gari

Ya da annabiyo aula momini na annabi shi ya yi cancanta ga mu'minai min ambasayin bisa ga kawunansu abu huraira ya roito hadisi da shi da abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala hakika annabi ya ce ma min mu'minin babu wani mu'mini illa wa ana aula nasu bihi face ni ne kowa cancanta da shi fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira ikirahu in sheto in kun ga dama ko karanta wannan aya annabiyyu ala bil mu'minina min anfusih fa ayyuma mu'minin ko wani mu'mini taraka malan ya mutu ya bar dukiya kwali warasati to dukiya na aba masu gado nai su ka gadon dukiya te asbatu dangin uba nai man kanu ko su wane ne wayin taraka daina amma in ya babbashi au da ya anko ya bar iyali fa fala ya atiyanni abin nan fal ati ni to wanda an ka bari ya iske ni fa ana maulahu ni ne abin nan majibincin wanda ya mutu ya bar su ai asuddu dai na huzan biya bashi ne wa aqwa akafulu iyalahu zan yi zan yi wato a tarbiya abin nan iyali ne kun gani wato da an ka bar bashi annabi an ka kire yayi sallah in ya taho wani bi sai ya daidaita sa'u za a kabarta sai shi wayo sai ya mai da gaba ne gaba zai ce Allahu akbar sai shi wayo kamar da ma karanta da ku sati sati juna da sun kauce nan wore sai ya wayo ya ce ya bar bashi aka ce ya bar abin biya aka ce a sai ce sallu ala akhiku ko yi sallah ga dan uwan sai ya kakkabe riga ta ya wuce aikin banza bai da umhani kana da lokaci ka tsaya sallar da ba a ansa wanda aka bi bashi bai ba abin biya ba ko kaya mai sallah ba ta da umarnin komi da sai ya kakkaɓe riga ta ya taya ce amma daga baya da Allah ya kawo arziki an ka samu arziki da wadata to annabi sallallahu alaihi wasallam iya ce ya bar bashi aka ce eh, sai ce to na ɗauki bashi ni zan biya mai bashi ya iske ni saboda an samu wadata an yi yaƙe-yaƙe wurare daban-daban akwai wani kashi kun san wanda Allah ya ce wa alamu anna maganin min shay'in fa anna lillahi rasuli. wa lirrasuli wa wani qurba wa wani wa masakin in kuntu amantu billah to wal masakin duk wani wanda kaga ya mutu ya babbashi bai da abin biya bai ba abin biya ba to miskini na to sai a kai cikin rabon nan nashi sai a ɗebo sai a biya mai wanda Allah ya bashi to shi ne wannan lokacin na ƙarshen rayuwar mai gidan musallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi wa ala bil mu'minina min anfusihim fi ma da'ahum ilayhi ga abin da ya kira su gare shi su karba mai wada ato anfusihim annabi ya kira mutane kuma rayukan su ta kire su ga wani abu ila khilafi ga saba mai to abin da ya kamata su bi umarnin annabi su babbin umarnin rayuwarsu fabil hadisi cikin hadisi ya ce la yumina ahadukum dayan ku ba zai imani ba cikakken imani hatta ya kuna hawa ta ba allima bi sai son rai ne ya zama bi ga abin da nazo da shi wato mutum bai zama mumini na kware sai ya zama abin da ya kaso abin da annabi ya tawo da shi duk wanda ya kaso wani abu in annabi bai zo da shi ba to ya haifa wanda annabi ya zo da shi to sannan imani ne wato ya cika shi wannan mutum wa zawajuhu uwa matayen annabi ummahatun suwa uwayen mu'minai ay almu'minin matayen annabi sune uwayen mu'minai fi hurmati nikahihin alaihi da haramcin auren su wato nan uwayen mu'minai da anka kira mata annabi ba uwaye na haihuwa aka nuni ba don kun ga uwar da ta haihe ka wadda ta haihe ka ita ta haihe ka to baka auren diyarta to wannan uwaye na na haramcin aure kawai ai kun ga mu'mine duk su sun ka aure diyan mata annabi ake saboda haka ba uwantaka ta haihuwa aka ni wa uwantaka ta haramta auren su ba a auren su tarimin mu'abbada haramci na abada ba a auren mata annabi illa fi ga zalika sai dai ga abinda ba wannan ba minan nazari ilayhinna na kallo gare su war khalwata bihinna da ke banta da suwa baya halatta mutum shi kallo ga mata annabi kallon sha'awa wal khalwata bihinna bai halatta mutum ke banta da mata annabi na hu haramu wannan haramu ne kunga shi ma kunga kenan ba ta yi kama da uwa ta ta hakika ba dan yana ke banta da ita shi magana da ita kama huwa abin da sa'irul ajnabiyat wato kamar wanda yake ga sauran ajnabiyai wala yuqalu li banatihi akhawatul lil mu'minin ba a ce ma ɗiyan annabi mata a ce ƴan uwan mu'minai ba a ce musu ƴan uwan mu'minai wato kamar yannan mu'minai ko kannan mu'minai wanda ta girme ma a ce mata yakka wanda ka girme ma a ce mata kanawa ko alama wa wannan a wa minan nizami yana cikin tsari wata azimin da girmamawa min izamillah daga cikin girmamawa Allah wa ulul arhami abuta zumunta zawo alqarabati ma'abuta zumunta ba don aula ba da sashin su shi ya kamata da sashi fil ga gado an tura gado da da imani da yan uwantaka yanzu wanda ka gado wanda ya dace ya gado ulul arhami yan uwa su ya kamata su gado fi lahi cikin hukuncin Allah mina mu'minin wal muhajirin ya su sun kai tantanta bisa ga gado mu'minai in an ka hada abutaka da wanga da wanga wal muhajirin da gado masu hijira in sun kai hijira tare duk kun ga akwai gado to an soke wannan yanzu ai al-irsu bil imani an soke gado da imani wal hijira an soke gado da hijira allazi kana al islam wanda farkon musulunci haka ake yi wani saka sai aka shahi shi wa hadhihi al-aya ta'kidun li ayati al-anfali al-mutaqaddimati nuzulan wannan aya karfafawa ne ga aya karshen suratul anfali wadda ita ta fara sauka wa huwa qawluhu wa ulul arhami ba'duha awla bi fi kitabillah wato <clears throat> yan uwa su sun kai cancanta su yi gadon yan uwansu bi kitabillahi cikin littafin Allah mina mu'mini wa wal muhajirin bisa ga mu'minai gadon imani wal muhajirin da masu hijira wato gadon hijira sun masasna al ma'rufa sannan ya toge alheri don an ce baka gado ne da hijira to ba hana maka ka aikata alheri gare da hijira ba kuma ba a hana maka ka aikata alheri gare da hijira ba illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufa aka ce sai dai ya halitta ku aikata alheri ila awliyaikum ga abin da na majibintanku wato makusantanku ku aikata alheri ga makusantanku bi wasiyatin da wasiya ku yi wasiya bi ma na da abin da kuke so min tulis amwalikum na sulisan dukiya ku fajazin ya halitta kana zalika wannan gado ya kasance ay nashu al bil imani. wannan gadon wato shahe shi ya kasance shahe gado da imani wal hijira da risi daula alham da cewa yan uwa su za su gado wannan ya kasance fil kitabillahi masdura an rubuta shi cikin littafin Allah ai makatuban an rubuta shi wa urida bil kitabi fil mawda'aini Allahul mahfuz a waɗanga wurare da aka ambaci alkitabu cikin wannan aya lauhul mahfuz aka nuna ba kenan ba ƙura'ani ba lauhar mahfuz ke ne to da albarka yanka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana zanubanmu mu baki daya ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadaka kuma ka ƙara mana ikhlasi kai mana maganin ciya da talauci ka kare mu daga sharrin ciya da talauci ka kare mu daga sharran mutane ka kare mu daga sharran aljanu da sauran halittunka musamman munafukai duk shirin da suka kullawa Allah ka sani Allah ka mai sai gare su Allah duk wanda ka san manawati shiri gare mu ka sani kai muna maganin su ka da shirin su gare su kuma ka sa mu yi kyakkyawan karshe ka sa aljanna makoman ka ba mu ikon kwana nan wurin sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على ala Ali آل محمد كما ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم من روقك الله كغفرت منا دكان ذنوبنا الله تعذرت ما اخلاصي الله تعذرت ما اخلاصي الله تعذرت ما اخلاصي Allah kuma ka azaita mu mutaba ga ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne da albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka Allah ka sanya motsin mu da shirin mu da maganganun mu da ayyukan mu da niyoyin mu da manoyin mu ta zama salihah Allah ka sanya ta ta zama khalisatan mukhlasatan liwajhikal karim ولا تجعل فيها شيئا لأحد يا رب العالمين الله da albarka sunayenka Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka taimaka mana ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka taimaka mana ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa da albarka sunayen ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in mu muna roƙonka Allah bai asu mai kalonsu na ka gafarta ma uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu ka haskaka su cikin kaburburan ka yaye musu zunubai kanana da manyan su Allah ka sa musu albarka cikin kaburburan nan nasu Allah ka sa aljanna mahaɗan mu da mu da su baki ɗaya ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu ka gafarta ma kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya ƙwayenmu Allah ka gafarta ma abokansu Allah ka gafarta ma abokansu Allah ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makoman iyalanmu duka muna roƙonka Allah iyalinmu Allah ka shirya su Allah ka shirya mana iyalanmu Allah ka shirya mana iyalanmu Allah ka tsare mana su ka sa musu albarka Allah ka tsare mana su ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma owayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah muna roƙon ka bai asma'ikal husna ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ka taimaka mana Allah da darajar sunayenka Allah ka shirya mana ga da ka da waɗanda za ka ba bamu mazansu da matansu Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarinsu Allah ka girmama su ka girmama al'amarinsu ko muna nan ko ba mu nan kakka bari ko gudansu ya walakanta kakka bari ko gudansu ya tozarta Allah ka ba su ƙarin imani da ilimi ka ba su ilimi mai yawa ko mai amfani ka ƙara musu imani ka ƙara masu ibada ka da halafi duk wani abu wanda ka shagaltar da su daga yin addinin ka Allah ka raba su da shi ko mina na ka shagaltar da su daga yin addinin ka Allah ka raba su da shi saboda albarka sunayenka ka mai da hankalin su ga karatu da ka, Allah ka sa su riƙe addinin ka da kyau Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah da mu da suwa ka sa aljanna makoman ma'in kiyama ta yi muna roƙonka Allah da mu da su ka ƙara mana imani da lahiya da wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu babu wanda baka sani ba Allah ka warkar da muwa. Allah ka warkar da muwa. ya Allah ka warkar da muwa. kuma ka warkar da marasa lahiyar mu duk bukatun da a cikin cikin zukatanmu babu wayanda baka sani baka tausaya mana duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar su alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ka sani Allah ka kare mu saboda albarka sunayenka Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu saboda albarkar sunayenka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri duk masu kwalle-kwallen shiri Allah ka san su inda duk suke kai mana maganin su duk shirin da suka kulle Allah ka kulle su da shi Allah masu bin mu da sheri duk sheri da suka kulla Allah ka kulle wayan su da shi Allah ka kulle wayan su da shi saboda albarka yanka ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su da mu da ɗaya da iyali da zuriya ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ka hirgita ma Allah ka hirgita su duk wanda ya su walakanta ma Allah ka walakanta su Allah ka gina mana rami don mu fada Allah ka kaɗa su ciki ya Allah ka kaɗa su ciki Ramin da suka gina Allah ka kaɗa su ciki kuma duk lokacin da za ka kaɗa su Allah ka kaɗa su da kai yadda ba za su iya tasowa balle su koma kulla wani shiri da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka gafarta mana ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata ka ba su kariya da tsaronka Allah ka karfafa muka an sa mana mu. aljanna ko ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya saboda albarkar sunayenka duk bukatun mana alheri ka san su ka tursaya mana ka biya mana su ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات